mata fasikai idan sun zo wata ko hijabi sai ta zo setin maza sai kaga ta kwaye hijabin ta wata na nuna shef ɗinta to me amfani saka hijabin ba kyau wata kuma sai ta saka hijabi ga yaro sai tana tafiya kuma sai ta kwaye hijabin sai ta bar wato shef ɗinta shi shaidan kuma yana bayanta ya saka tuta a doka ne a addinin musulunci ina fata an gane ki saka kaya burum burum in kin saka hijabi babba ba zai taba nuna shape ɗinki ba ina fata an gane wannan addinin musulunci ya gaya mana in kun yadda shikenan in ba ku yadda ba ni dai gana ya sauke abin da Allah ya bashi umarni na sauke abin da ya sauƙaƙa babu wanda bai da laifi sai annabawa amma dai mu faɗi abin da Allah ya faɗa mu isar da sako, wannan shine haƙƙin da yake kanmu